Assalamu alaikum jama'a sunana Jamila Umar na gudu ina kiran masoya na maza da mata yara da manya zuwa kallon shahararren fimin nan mai suna manyan gobe kada ku manta za a haska wannan fimin ranar 21 ga watan nan da muke ciki har zuwa ranar biyar ga watan gobe da a haska ne a Ado Bayero Sinima da yake Kano zurot <laughs> ku zo mu kalla tare da ni da ku mu kalla tare tun daga ranar 21 ga wata har zuwa ranar 5 ga wata zan kasance tare da ku ku nuna min soyayya ku ni ma za ku gatawa mutanen kuma da ba su iya zuwa su nema ba ko kuma wanda suke wajen Kano akwai damar da za su kalli fim ina a sauƙaƙe ta manhajan haske 247 <laughs> to wannan hanya ne mai sauƙi wajen kallon sababbin fina-finanmu domin mu ma mun taka mataki na gaba wato next level